ya ce wa akwai shinkafa da ke ajiye ya mu kuma ko kuma ta kowa ya samu shinkafa da kuma ta bula salaman da aka ba ku sanin kuma akwai kudi lori kuma da ba ku wa kuma da shi Allah doka ku